Arewacin Nijar ya yi ƙaurin suna a 'yan tsakanin nan kan ƙwace wayoyin salula ko dai a fizge ko sace motoci da dabbobi ko kuma 'yan bindigar su tare masu babur su karɓe ta hanyar amfani da makamai irin su bindiga ko kake wajen daɓawa mutumin da ya musu gardama. A wani sumame da jami'an tsaron suka kai su yi nasarar kama wasu 'yan bindiga da dama cikin su har da wasu 'yan tarayyar Najeriya da suka shahara wajen gudanar da aika-aika ciki har da kisan kai. Isaka ahmadu shugaban sashen kula da bincike a ma'aikatar jami'an tsaron 'yan sanda ta jihar Agadez. Wani sai cooperative ya sa hannu bisa wayansu mutane mugaye 'yan nigeria sake-sake da dama da ake yi sake-sake motoci sake-sake telefon a faruka da sauransu shine sun kai abun nan za su ta yi justice za a da su gidan kaso hukumomi a agada sun jijina wa jami'an tsaro kai irin kokarin da suke yi na ganin sun kawo ƙarshen 'yan bindiga a arewacin ƙasar saboda ba wannan ne karo na farko da jami'an tsaron ke kama 'yan bindiga ba da ke tara-tara hayoyi a arewacin kasar nijar abdurrahman turawa magajin garin agades kwanakin ga muna na samun matsaloli na bata gari wanda suke tare-taren hanya muna jinjina ma jami'an tsaro tunda cikin wanga lokuta sun kama mutane da dama wa'anda yake ana nema su a jami'an tsaro sun karbi makamai da mugayen mutane da dama kuma wannan za su iya ci gaba da wannan aika abubuwa ne wa'anda ya kamata a ba da goyon baya ga jami'an tsaro mu sa ido mu ga mu ya shigo wani irin mutum ne wani halaye gare shi kuma me yake ɗauke da sakamakon yadda 'yan bindigar ke samun gidajen haya domin samun mafaka na su gudanar da aika-aika ya sa masu unguwanni a gadas ɗaukar matakin ladabtar da duk wani mutumin da ya ba da gidansa haya ba tare da ya sanar musu ba malam abu sa'id ahmad mamba a ƙungiyar masu unguwanni ta agadas haya in za ka ba ta ya kamata ka san wane ne za ka ba haya mai unguwa kamata ya san wane ne ka sa cikin ka haya muna fama da waɗanga abubuwa na rashin tsaro a zo kawai saboda san abun duniya kawai gidan da bai wuce a kama hashi jikka goma ba ka zo da mutum ya zo ka ce mashi ka talatin ya ɗauka ya baka ya zo aikata ɓannar da yake miliyan goma ba ta gyara ta za mu ɗaukan mataki wanda ke duk mutumin da za a sa mutum gidan haya sai mun san wane ne shi wanda za a sawa dole ne in za ka sa mutum cikin gidan ka haya sai mun san wane ne shi daga ina yake me yake yi me sai saidawa a nasu bangare kungiyoyin fararen fulla kira suka yi ga al'umma na su ba da tasu gudummawa ta hanyar kwarmata ma jami'an tsaro bayanai na duk wani mutumin da ba su yarda da shi ba salifu manzo yan kungiyar farar fulla ne a agades mu ma sai mun iya tsaro kowa ya zama yana saman kan bakan shi duk irin wani abubuwan in sun samu nan da nan a ba da bayani don a ciwo kan abun kenan ya kamata a ce mutane sun tsaye da kafa saman kan tsaransu saman kan gudunmawar da za su bada ga jami'an tsaro don a samu a daidaita wani hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger